baki mai yanka wuya. Yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta shirya tsab domin gudanar da babban taron ta a ƙarshen makon nan, wasu 'yan jam'iyyar sun garzaya kotu domin ganin taron bai gudana ba. A jihar Kano kuma wasu ƙungiyoyin farar hula ne suka ce a ahir dangane da basukan da gwamnatin jihar ke kudurin ciyowa. Jama'a Assalamu alaikum. Jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ta kammala shirye-shirye domin gudanar da babban taronta na ƙasa a ƙarshen makon nan inda za ta zaɓi sabbin shugabannin da za su jagorance ta biyo bayan wata takaddamar da ta ga bayan shugabancin jam'iyyar a ƙarƙashin Uce Secondos. To sai dai kuma lamarin ya haɗu da cikas a yayin da gungun wasu kusoshin jam'iyyar suka garzaya kotu suna neman kotun ta hana gudanar da taron. To ko me yayi zafi haka? Dr. Umar Ardo wanda tsohon hadimin mataimakin shugaban ƙasa a Tiku Abubakar ne. Haka kuma ya taɓa neman jam'iyyar ta PDP ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar Adamawa shi ne ya jagoranci masu gabatar da ƙarar. Mun je kotu ne muna neman na farko ta maida wuce secondus daga chairmanship na jam'iyya. Na biyu ta rusa duka. abin da ya kasance bayan cire uce secondus daga chairman na jam'iyya. Hujjanmu shine a tsarin mulkin PDP ya fitar uh, yadda za a cire shugaban jam'iyya. Ya ce sai kwamitin koli wato NEC na jam'iyya wanda za su iya su cire shi. Amma sai an kawayi gari Wayansu daga jam'iyyar PDP musamman gwamnan River State suka sa ward executive ta ce ta kori wuce secondus sai suka je local government executive ta ce ta tabbatar da koran nan wanda ward executive suka yi ba a rubuta wa secondus ba ba a kira shi an gaya mishi ba ba a bashi dama ya kare kanshi ba akwai kure guda biyu a nan na farko ba ward executive ne ya kamata ta kore shi ba na biyu ba a bashi ma hurumin da zai kare kanshi ba wannan da suka yi na world executive da local government shine fa suka ɗauko suka kai wa alkali a kotu suka ce wa alkali gashi kuma ka tabbatar a kan wannan ne alkali sai yanke hukunci ya ce an kore shi an ba da oda da aka ba secondus oda sai muka yarda shine sai muka ɗaukaka ƙara amma quickly kwikili suna gudun suka zo suka yi neck meeting suka sa ranar yin eh, convention suka sa uh, congress committees wa'inda suke congresses a uh, states da local governments da wards so wa'innan duka ba a yi shi akan tsari ba don haka shine sai muka roƙi kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar pdp ko congress ne ko convention da suka ce za su yi ta tsai da shi sai sa da kotu ta yanke hukunci akan karan da yake gabanta to amma gashi an kashe kudade masu yawan gaske har an ma kammala duk wani shiri na tsara shi wannan national convention din baka jin yanzu neman a dakatar da wannan convention din ba yana nufin za ku jefa jam'iyyar cikin halin rudani ba a'a wa'inda suka fara wannan abun ba su bi doka ba ba su bi tsari ba suka yi wa shi secondus zalunci kar ku manta secondus ya kamata ya bar chairmanship a December. An ce sun kore shi sun September. So su ne za a zarga ba mu ba. In har PDP ta yi wannan babban taro nata, za ku amince? A'a, ai in kotu ta tsayar kamar yadda muka nemi kotu ta tsayar jibi, ai ba isa su yi ba. su sun fi karfin doka ne ba wanda ya fi karfin kotu to amma kuma idan kotu bata dakatar ba in kotu bata dakatar ba na tabbata za su ce su yi in kotu ta sar in sun ce ba mu da gaskiya za mu tafi kotun koli in kotun koli suka ce ba mu da gaskiya kaga magana ya kare sai mu san yadda za mu za mu mitin ne mu sani za mu zauna PDP cikin zaluncin cikin ƙaryan cikin rashin eh, eh, bin dokan ko kuma za mu nemi ta gaban mu To amma kuma sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya ce taro yana nan daram a ƙarshen makon nan. Kamar yadda ce shari'a saɓanin hankali ce. Wa'an suka je kotun nan gaske magana ni a yanzu in ka tambaye ne su wane ne ban san su ba. Amma duk wanda ke son ci gaban jam'iyya ba zai kai ta kotu ba a halin da muke ciki. Amma mun tsaya mu masu bin doka ne a jam'iyyar PDP. ba za mu yi wata magana ba a kan wannan abun sai mun ji abun da kotu ta yanke hukunci mu dai duk wani mataki da ake bi na ƙa'ida wanda za a yi convention wato ban taron ƙasa an bi shi wacce magana kuma ta on suka cewa a mai da shugaban jam'iyyar da aka dakatar wannan kuma demokaradiyya ce baka iya mutum ya hudu abun da yake so amma dai ina so kowa ya sani cewa daga yanzu a litinin 'yan allah ya yarda jam'iyyar pdp za ta ba mara kunya kuma za ta kawo sabbin shugabannin jam'iyyar pdp wanda su ja ragamar jam'iyyar har zuwa cin zaɓe 2023 to a yanzu za ku dakatar da gudanar da taron ne ko ko a'a za ku ci gaba ne ai ita maganar ƙara da aka yi mun gani a social media ne har yanzu da nake magana da kai jam'iyya bata ma san an kai karan nan ba a hukumance ba mu samu kowane irin communication ba da ko'ina to kawai da ka hangi ruwa ko ka hangi hadari sai kai wanka da kashi a jihar kano kuma takaddama ce ke neman kaurewa tsakanin gwamnatin jihar da wasu kungiyoyin farar hula dangane da wasu basuka da gwamnatin ke ƙoƙarin karɓowa a ranar litinin dinnan ne dai majalisar dokokin jihar ta kano ta amincewa buƙatar gwamnatin jihar na ciwo basuka biyu da za su kama kusan naira miliyan dubu ashirin da ɗaya kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar labaran abdul madari ya bayyana babban bankin najeriya kamar tallafi ne da suka shirya za su ba jihohi 36 wanda yake sama jihohin nan suna cikin matsalar tattalin arzikin kasa wasu ana bin su bashi na harkar fansho wasu ana bin su bashi ma na albashi wasu kuma sun ebo ayyukan da ba za su iya gama ba wannan dalilin sa ita babban bankin kasa ta ga ya dace cewa ta ba jihohi 36 nan kuɗi wanda ake kiransa flat rate gaba ɗaya na biliyan 18 da miliyan 700 domin su zo su tallafa wa tattalin arzikin jihohinsu kuma su gan za su biya kuma shi wannan bashi za a biya shi ne cikin shekara 30 kowane wata a wannan jiha a jiho jihohin za su dinga biyan naira miliyan 56 kai bayanin waɗannan kuɗaɗe ka amma gwamnati ta fayyace me za ta da su tartibi misali eh, eto akwai magana manyan ayyuka da ta fara take so ta gama sannan mu a nan jihar kano akwai ishu na biyan bashin yan eh, fansho wanda suke bin wannan jihar ta tamu da yawa sannan kuma akwai basussuka irin na yan kwangila sannan akwai kuma kuɗi na biyu shine kuɗin da aka nema na naira biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya wanda eh, za a siyo manyan motoci. To sai dai daraktan kungiyar caja mai bibiyar yadda ake sarrafa dukiyar ƙasa da kuma tabbatar da adalci da daidaito kwamar Kabiru Sa'idu Dakata ya ce sam ba za ta sabu ba. Kowace kwandala da naira goma ina za ta shiga domin mu da muke bibiyar kuɗaɗe kudaden al'umma ina suka shiga ya kasance cewa mun san ina kudaden nan suka shiga mai akai da su dama ai abin da ba a so akan abin da ya shafi bashi shine wanda yake kan mulki yanzu ka je ka karbo bashin domin shi yanzu wannan bashin da za a karba idan ka duba idan an karbe shi yanzu akwai hutu na shekara biyu kafin daga baya kuma za a biya bashin a kusan shekara talatin kaga shi wanda ya karbi bashin ba ma shi ne zai fara biya ba shi yanzu gwamna mai ci yanzu ko naira ɗaya ba zai biya ba lokacin da zai sauka ba za a fara biyan bashin ba ka sani sarai cewa har yanzu muna kotu da ta gwamnatin jiha a kan yunkurinta na karɓo bashi da za a zo a yi wannan jirgin ƙasa akwai wasu basussukan da aka karɓa misali akwai basussuka da aka karɓa na maganar ilimi kyauta wanda har yanzu makarantun nan idan ka je sai ka ce wayyo Allah duk wanda yake jihar Kano yake kishin jihar Kano zai ji cewa ga wani nauyi za a zo a ɗora wa jihar duk wannan biliyoyin naira da ganduje yake karbowa bashi idan aka fasa ta mu miliyan 20 ɗinnan ko da ɗoriya kowa za a gaya maka ga abin da ake bin ka bashi a matsayinka na ɗan jihar Kano saboda haka ka tsaya ka nannaɗe hannunka kwa ka rinka tunanin cewa a'a wannan abu bai shafe ni ba ka yaudari kanka A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Mahmud Ibrahim Kwari. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.